Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka kimanin mutane goma sha shida a daidai lokacin da suke cikin masallaci suna gudanar da sallar asubahin ranar laraban nan a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa ‘yan bindigar sun auka ma masu sallar ne a ƙauyen garin Ba'ari da ke yankin ƙaramar hukumar Mashegu. inda suka buɗe masu wuta a daidai wannan lokaci, kamar yadda waɗannan da suka tsallaka rijiya da baya suka yi ƙarin bayani. Muhammad Dambawo don garin Bare muna cikin masallaci an sallah masalla kenan sallah subahin ta zo ka bude mana wuta fa fa fa fa ni Allah ya sa na wadi ban ba samu farkon kwanci ba sai mun ga ai samun nan mun ga harbi sai samun nan sauran jama'a kuma duka dai suna can an kashe an kashe mutane da dama cikin mutum goma sha biyu ta shidda ba mu ji zuwan su ba ya kare an salima sallah kurum Kurum sai sai ta salima dai an kama ko fa fa fa salima dai an karga da ta suna bude wuta sunana muhammad al mansur daga tanga gabari. da ne abin da na sani kawai an sallami su ba muna sallami sallah babu wanda ya daga kawai sai muka ji halbi ta suka ce ka kowa ya daga ka kowa daga kuma Allah ya sa masallacin ya cika da jama'a muka zabura muka rika ramar kofa wasu suka yi kowa kowa da kowa mutane A shi sun riga sun tattara kofofi to karaman kofa inda liman ke shigowa shine ba su samu suka tare ba tunan ne fa Allah ya ba mutane dauki saura suka yi tafita mu sai muka zube nan kasa da ni da limamin da ba da sallah da tsohon liman da wancan mutumin ga ci Muhammad Rambawo duk muna wuri guda bayan sun yi abin da za su yi suka wuce kaman ba za su saki dawo lot musabe mu ba sai can daga ba suka dawo sai sabin daga halbe ni nan ta kirji ta baya ya harbo ne kuma ya halbe hannu ya kare min hannu sun kashe babana babana sun kashe shi sun wuce da kanina To wa lokacin haɗa wannan rahoto dai ba mu samu wani ƙarin bayani ba daga ɓangaren gwamnatin jihar Niger akan wannan hari. To amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma ta ce mutane tara ne suka tabbatar da mutuwarsu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Monday Bala kurias ya ce sun ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Eh muka mun balazin mutane sun je wajen, mun balazin yara suka je wajen, suka yi yadda da su kwantan abu. Amma kun samu adadin wanda aka kashe koko? The number is ranging from nine, nine haka. Wannan dai shine karo na biyu da waɗannan 'yan bindiga suka kai irin wannan hari a daidai lokacin da bayan Allah ke sallar asuba domin kuwa ko a kwanakin baya ma 'yan bindigar sun hallaka mutane goma sha takwas a daidai lokacin da suke sallar asuban a garin maza kuka da ke karamar hukumar mashegun. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.